A wannan rana ta biyu na makokin al'adun gargajiya musamman daga ɓangaren dangin uwarsa waɗanda su ne suka fi ƙarfi a al'adarsu da kuma na ubarsa sai kuma inda ya tasa. Magajiya a kujerar sarautar ɓangaren uwar tasa ta sanar da rashin da aka yi na babban rini. mutuwa mai shafe komai ta sake ratsowa wannan karo lokaci ne na babban dattijo mai suna busumur kofi a anan yau danginsa da ƙasa baki ɗaya na makokin mutuwarsa tare da masu jaji duk faɗin duniya kofi ata yadda muka san sake nan muka saba kiransa jikani na marigayya Obafenyi Ejuwa Enin babban sarauniya da Nana Wood babban sarkin Okwamu wadda ya yi mulki daga tsakiya zuwa ƙarshen 1700. Tarihin Obafenyi ba zai cika ba ba tare da ambatan kujerar sarautar Fonko na Konongo da kujerar sarautar Tijin ba, wadda ya kasance sama da shekaru ɗari uku. Daga wannan dangi na sarauta aka same shi. Kofi ɗa ne na Henry Reginald Annan, jika na Obapenyi Ajiwa Enin. Mr. H.R. Annan ne, ɗan Ghana na farko da ya shugabanci UAC. united african company daga baya ya zama chairman hukumar directotin commercial bank ya zama chairman ghana supply commission ya zama shanti regional commissioner na farko a zamanin mulkin busiya bai zama abin mamaki ba cewa ɗansa ya tashi har wannan babban matsayi da shahara saboda baiwar da Allah ya yi masa abin sha'awa na wannan ɗan taliki shine a duk inda ya sami kansa a matsayin mamba na dangi yana gudanar da sai da ya kamata tare da kyautatawa akan ɗabi'ar da ya tasa kenan yana mai kankar da kai da gujewa tursasawa da sanin ya kamata ga sanyin hali sa'an uwa uba ya tsani almubazaranci. Sarakai dai da magajiyoyi na duk bangare na uwarsa da na ubarsa sanye da shigan makoki babbako da jajjayen kaya sun rinka rera waƙe da rerayin makoki. Na tambayi sakataren sarautar gidan uwar tasa ma'anan kiɗa da reraye da suke yi tare da sarki su. Muna kiɗa ne, muna duk abin da kaga ana yin nan. domin a fahimci cewar muna makokin ɗan uwanmu kominmu na kuma sadu da wani mai suna mustapha da ya fito can sakandi takura da ajin yammaci don wannan makoki a fiyanan mutumin kirki ne ya yi kokari isa kan afirka da kuma duniya duka saboda wannan munna shi ya kawo shi so in ma dangi su yi makoki abin da ya kawo ni Rajwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana